bidiyon mu na yau albishir ne ga makallata shahararren shirin nan na garwashi ina makallata shahararren shirin nan na garwashi wato shirin asama'u da yayin mudan albishirinku a yau da muke haɗa muku wannan rahoto an ci gaba da ɗaukar shahararren shirin nan na garwashi wanda hakan yake nufin cewa nan ba da jimawa ba za a dawo da ci gaba da haska muku wannan shahararren shiri na garwashi ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin gani yanda wato domin gani kai tsaye daga dandalin da ake ɗaukar wannan shahararren shiri na garwashi sannan kuma da kuma sauran bayanai akan ran da za a dawo da sauransu duka a cikin wannan bidiyo Jama'a barkanmu da haka sannu da sake saduwa a wannan tasha. Kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tashar sai a dora da subscribe kana kuma ta alamar kararrawa hakan ne zai ba ku damar samun shirye-shirye mai damun dora a cikin wannan tasha ta Bisa Hausa. Kamar da yadda muka ah, bayyana muku a farko wannan bidiyo albishir ne ga ma'abota kallon shahararren shirin nan na garwashi shirin Asma'u ko mu ce Ma'u da kuma yayin mudan matar wato Samira kamar dai muke gani a cikin wannan shahararren shiri sannan kuma shirin Malam Sani da iyalansa da sauran wato bangarori kamar bangaren su gidan wato eh, mijin Asma'u da bangaren kuma gidan ita kanta Asma'un su Malam Sani da kuma bangaren gidan su Kashim da Alhaji MD da sauransu da kamfani duka dai a cikin wannan shahararren shiri na garwashi wato makalata wannan shahararren shiri a albashirin da zamu ku shine a yau an ci gaba da ɗaukar ci gaban shahararren shirin nan ma'ana dai garwashi season zintu a yanzu haka a yau an yi kwana hudu zuwa biyar ana ɗaukar wannan shahararren shiri kun ga kenan tafiya ta tafi duk inda aka yi kwana goma an gama ɗaukar wannan shiri a takaice dai kenan nan da kwana biyar insha Allahu za a iya gama ɗaukar wannan shahararren shiri na garwashi ga baki ɗaya wato season 2 complete kenan from episode 1 to eh, episode eh, thirteen, 13 abin da aka saba ana kawo shi duka from episode 1 to episode 13 duka shi ma season 1 idan ba manta ba shi ma haka akan shi daga sai uh, episode na daya har zuwa na goma sha uku to shi ma season 2 haka ne zai faru insha Allah daga nan zuwa kwana biyar za a iya gama ɗaukar shirin completely ko kuma a ce almost wanda zai zama kamar irin 90% an ɗauka a takaice da za mu iya cewa dai kawai nan da sati ɗaya wato za ku ji labarin cewa an gama ɗaukar wannan shahararren shiri sannan duk da idan muka fahimta zan fahimci cewa ba, gaba ɗayan da two weeks insha Allah za ku iya fara kallon wannan shiri na garwashi domin sati ɗaya tunda yanzu muke haɗa muku wannan rahoto almost 5 days ana yin ana ɗaukar wannan shiri to aka ƙara ɗaukar ko mu ce modern modern five days sama da kwana biyar ana ɗaukar wannan shiri to idan aka ƙara sati ɗaya insha Allah an gama ɗaukar wannan shiri abinda zai rage bibi irin a ce 10% ko kuma 1% eh, ba sannan kuma ah, bayan an gama sa ba zai wuce a ɗauki sati ɗaya ana editing da sauransu ba a duk inda aka ɗauki sati ɗaya insha Allah an gama editing sannan za a sanar muku da ranar za a fara ɗaukar sa kenan shine muka bayyana muku cewa sati biyu kenan rak za ku iya wato kallon wannan shahararren shiri na garwashi amma kuke ganin sati biyu nisa ko bai nisa ba sannan kuma kamar yadda muka bayyana muka muka muku alƙawari cewa za mu nuna muku kai tsaye daga dandalin ɗaukar wannan shahararren shiri kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo gashi nan wannan shine yadda ake ɗaukar wannan shiri dandalin ɗaukar kenan kamar da kuke gani nan falo ne sannan ga wato Hamza Dogo ɗan dago sannan ga jaruman masana'antar Kano wanda sun kasance a cikin wannan shahararren shiri na garwashi irin su Amina Hassan da Milana Gudu Isa Firuz Khan duka dai a cikin wannan shiri kamar da muke gani da sauran jarumai da kuma directors da sauransu wannan shine wurin da ake daukar wannan shiri kamar da kuke gani sannan mun bayyana muku cewa nan da dan ƙanƙanin lokaci insha Allah za a dawo wato ci gaba da haska muku shi kuma sannan kamar yadda muka a shafin kamar da yadda wato marubuciyar wannan shiri ko Fozeri Suleiman Tawalfa ita ma ta tabbatar da kwana uku da suka wuce tun bayan kwana uku da suka wuce zuwa hudu ta tabbatar da cewa an ci gaba da ɗaukar wannan shiri tun a wancan lokacin ta ce an ci gaba da ɗaukar wannan shahararren shiri ko za a ci gaba da ɗauka a takaice dai a yanzu dai muke da muku wannan rahoton ci gaban ɗaukar shirin garwashi an wato dai an ci gaba ana ci gaba almost three to four days back an fara ɗauka already yanzu dai kawai sai dai mu jira mu ga ran da za a dawo da haska wannan shahararren shiri insha Allah daga yanzu zuwa sati biyu rak an wato an dawo muku da haska wannan shahararren shiri idan za ku fara kallon wato garwashi season 2 episode 1 daga nan za a fara kamar da shi ma season 1 an fara daga garwashi season 1 episode 1 to shi ma za a fara daga garwashi season 2 episode 1 kamar da kowane film ake dauka ko kuma kowane series na hausa da sauran series haka ake daukan su yawanci ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku a comment section ya kuka ji sa tv yayi yawa ko bai yawa ba ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku yanzu yanzu